babu soyayyar da tafi kowace soyayya amfani da daɗi da fa'ida irin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai za ka so ka ji daɗi a duniya ka huta a duniya ka tsira a lahira amma soyayyar wani ɗan adam ta duniya kai in shugaba ne ko mai arziki ne ko babba ne kai ko mahaifinka ne ka roƙi Allah ya sa ba kai kaɗai kake son shi ba shi ma Allah ya sa yana son ka in kai kaɗai kake son shugaba ko wanda ya fi ka a wahala za ka ƙare dan ba zai damu da kai ba la tashgalu anfusakum bi dhikri nas fa innahu bala'u